Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya shirin da kai muku bitar muhimman labaran da suka wakana a mako a kowace kusurwa ta duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau za mu fara ne da badakalar tara dukiya ta hanyar haram a ƙasashen Turai, inda a cikin wannan makon kotu a ƙasar Faransa ta fara sauraron tuhumar farko ta laifin tara dukiya ta hanyar haram ga 'ya'yan shugaban ƙasar Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, ɗaya daga cikin jerin binciken iyalan shugabannin nahiyar Afirka da suka tara haramtacciyar dukiya a ƙasar da kotunan ƙasar ta Faransa suka saka a gaba. To domin sanin manufar haka ga Faransa, ganin yadda a halin yanzu take ci gaba da juyawa tsofaffin aminanta na nahiyar Afirka baya Dr. Alharuna Muhammad. Mai sharhi ne kan lamurin da suka jibanci nahiyar Afirka daga tarayyar Najeriya ga kuma yadda firanmu ta kasance. Kullum mukan faɗa cewa manyan kasashen Turai a sukan yi harshen damo ne. Siyasar su ta diplomasiya cike take da munafunci. A fili yadda gwamnatin faransa ta rika ɗaure ma ainihin shugabannin nahiyar afirka na kasashen da ta raina kinji suka rika yin kama karya suka rika sace dukiyoyin kasashen su suka rika kaiwa can kasashen to daga bayan nan kuma yanzu wani ita ce za ta zo ta ce tana tuhumar waɗannan kasashe kafin ma yanzu wannan zancen tuhumar. ya fito ai ita ce ta uwa ta kan makarbiya wajen tattaro sojojin tarayyar turai aka yi ma mali abin da aka yi mata ita ce ta uwa ta makarbiya wajen yi ma a kasar libya abinda aka yi mata saboda haka nan faransa in ka so za ka iya cewa ita munafuncinta da kuma irin kulle-kullenta da irin abin da ke biyo bayan kulle-kullenta ya fi na kasashen turawa da suka yi mulkin mallaka kamar na ingila kamar na belgium kamar na holland nata ya fi muni in ka lura da yadda take yi in ta kada dama sai ta juyo sai ta kada hagu daga ƙarshe kuma dai ita ce dama take da riba. To ganin irin wannan mataki da Faransa ta fara ɗauka na kwancewa barayi daga nahiyar Afirka zane za iya cewa tana ƙoƙarin gyara kurakuran da ake zargin da ta tafkawa ne kamar yadda kake cewa? A zancen gyara ga Faransa ko wa'annan kasashe na Turawa babu. ai tsarin sun tsara duniya ne tun bayan yakin duniya na biyu da za su ci gaba da danniya ita za su ci gaba da mulki na kama karya shi wannan ai salo ne na abike ka da hannun dama a lallashe ka da hannun hagu ai wannan duka hikima ce na yadda ita za ta ci gaba da mulkan wannan kasashe tana tatsan arzikin su saboda haka in ka so za ka iya cewa wannan mulkin mallakan ne yake daukan wani sabon salo tare da amincewan su yanzu shugabannin a kasashen da taima mulkin mallaka. Dama dai akwai tsohon salon da Faransa ke bi a kasashen da ta yi wa mulkin mallaka na bara da Ubangida da aka fi da suna France Afrique. Sasun Gesu na ɗaya daga cikin yaranta da take da kyaukyawar alaƙa da su a baya. Wannan mataki na tuhumar yaransa za a iya cewa sun raba gari kenan da Faransa. Eh, ai dama tun da idan an riga an samu an ci moriyar kasar ko wanda yake kan shugabancin to shi kenan kuma sai a dawo sai a shirya mushi yadda za a zai zo ya fada a tume shi a kuma kashe shi dukiyar da ya sa ta kai kasashen ya zama nasu saboda haka nan kullum a haka suke zancen gyara ya taso ba zancen kuma amfani da irin wa'annan shugabanni a tabbatar da zalunci da danniya shi abin da aka sa gaba a halin yanzu babu mai tambabar cewa shugabannin nahiyar afirka da dama sun saci dukiyar kasashensu sun jibge a kasashen turai ba ma faransa ba ba sa son kuma a sani ko a ce sun mallaki waɗannan dukiyoyi a nan ba ka ganin akwai yiwuwar fuskantar haɗarin salwantar wannan dukiya ba tare da ta sake dawowa kasashensu da suka sace ta ba To a inda gizo ke sagar kenan a gaskiyar magana babu yadda za su wani fitaccen masanin tarihi a Profesa Walter Rodney a wani littafin littafinsa How Europe Under Developed Africa a rawar da turai suka yi wajen ainihin kawo rashin ci gaba da talauci da tsiya a nahiyar Afirka ya yi bayanin cewa ai ci gaban turai yana da alaƙa ne da rashin ci gaban nahiyar afirka wato matukar bature yana so ya ci gaba to ya zama kamar wajibi ne a sassa ya tabbatar da nahiyar afirka ba ta samu ci gaba ba ya tabbatar yana fitar da manufofi da tsare-tsare da za su ci gaba da dasa talauci da za su ci gaba da dasa jahilci da za su ci gaba da dasa cututtuka da za su ci gaba da ainihin maida a nahiyar afirka baya domin su ya zama su ne kullum a sama suke dawama matukar kuma za su dawama to nahiyar afirka ba za ta yanzu dai muna bangaren da ya shafi badakala na karkata kudade ta hancin biro. A jamhuriyar Nijar yanzu haka dai batun yaƙi da cin hanci da kuma masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa na ci gaba da yin tafiyar hawainiya sakamakon yadda ake zargin hukumomi da nuna gazawa ta wannan fanni. Wasu dai na ganin cewa lokaci ya yi da ya kamata shugaban ƙasar Muhammadu Isufu ya yi koyi da shugaba Muhammadu Buhari na tarayyar Najeriya dangane da salon yaƙi da rashawar da ya sa a gaba. Abdullahi Isaka, shugaban wata kungiyar 'yan jaridu da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, ya yi mana tsokaci a tattaunawar da ta haɗa ni da shi. Ba a bai kai a gani ba, tun da Nijar makauce Nijeriya ko? Ana ganin lokacin da Alhaji Buhari shi ya zo ga iko ana diban matakan da ya ɗauka wataƙila shi ma Muhammad Yusuf zai ɗauke su. To amma da aka wayi gari sai muka ga hanyar ana tafiya hawainiya. Lalle in aka diba abin da yake wawa Nijar ga yanzu yana da tsambar tsoro sosai. Da ana diban sannu-sannu dai abu dai rashin kariya ne an gani tun manda an kare abin yau an zo dai zan manda abu ya yawa. cin rashawa kullum duk sahiya kaji jarida ta bugo an yi kaza an yi kaza an ya ɗale mutane kai ga mutane wanda kayan su hau iko sun ce duk wannan bala'i da aka yi na cin rashawa daga yanzu ba a ƙara ganin shi amma an wayi gari ga mu yanzu muna gani abun ya lumka ya lumka ba iyaka to lalle lalle mu daga garin mu kwalliya har zuba ta biya kuɗin sabulu ba karshen ta ma sai tuntuma ake sai fada ake cikin rame mai gaba dubu so a ce so a ce da cire shawa sun zama annoba a kasan Nijar. To Madalla Abdullahi Isaka kana ganin akwai yiwuwar halsiya hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Nijar ta nemi shawarwari daga hukumar EFCC ta tarayyar Najeriya kan irin dabaru da kuma salon da take bi wajen cin burinta. Amsa ita wannan kungiya ta Nijar mai yaƙi da cin rashawa cewa da halsiya wallahi tana iya gwargwado akwai wani ma lokaci in kana tuni an yi zancen ana konkur takara ta ɗauka ma'aikata masu aiki likita kuma da mushanin lakon to wannan kungiya ta hiddo takardu ta nuna ta yi bincike sosai da sosai ta gano da an yi cin rashawa sosai an yi maguɗi an yi komi ga wannan konkur har aka je shari'a kash a waye gari in bayan yan kankanan mutane da aka kama manya-manyan da aka gani da hannunsu tsundum sai aka kyale su kungiyar tana yin iya gwargwado amma ka ka san bidiyon cikin Nijeriya da ta Nijar ba ɗaya bace tana yiwa a samu darasi lalle in an wannan kuma ta rage daga kungiyar. Bisa la'akari da bayanan ka Abdullahi Isaka za a iya cewa matsalar ta siyasa ce. To tsakanin makarraban gwamnati da shugaba Muhammadu Isu waye kake ganin da laifi? ka san ni ga da nake gani ta ake ba a mugun sarki sai mugayen hwadawa kwansayen nashi mahi yawa shi in ka gani tun da nan da muke gani shi ya tsira kenan cikin zuciyarsa akwai niyyar a yi yaki ne wannan cin rashawar to amma kashi da an tago sai a ga mutane shi ne shi ma abin da shi ne sai a gwabce to lalle ni da da nake gani kungiyar ko da ta yi sai in an sake mata kuma wani launi ni nake nini dan da farko kaji na ce ma bai kare ne na prisoner yayi kareyanta to shi kuma abin da ake so da sai doka ta hito in doka ta hito ka ga wannan ba ruwanta da kowa ne kowa ne duk inda ta bi bi ne za ta yi shi kenan ta an yi bincike sai a kwashi takarru a nihin wajen juji to yanzu dai ba haka nan bane cikin an buga an buga an aka samu kankanan ma'aikata sai a rike manyan manyan masu ba da takarda suke ba da gaba ta mutanen su suke a saka su to kaga jihar ya ta haifin waɗannan abubuwan amma ba a kula ba ba mu ga abin da ya faru ba ba ma abin da ya zari ba kamar cin rashawa ba rike shari'a duk shi ke kawo ta ga tahiyar mutane ga sanar sun ta da gwado gwado kuma an sai to suna daga kafaɗu suna kallon waɗancan kamar sa karkari to haka wannan abin da shi ke kawo tashin hankali shi ne ke sa mutane su shiga cikin wani yanayi wanda wallahi na hannun sai wala haula wala ta ake karkari. Tomatilla. A cikin wannan makon ne kungiyar tarayyar Turai ta bayyana cin kamfanin sadarwar intanet na Google tara ta sama da euro biliyan biyu a kan abin da ta kira kamfanin ya mamaye dukkanin wata kafa ta tallace-tallace a nahiyar Turai. To domin jin yadda masana sadarwar zamani ta intanet ke kallon wannan cin tara Malam Sagir Intersystem wani ƙwararre ne ta fuskar da ya shafi sadarwar yanar gizo daga jihar Kano tarayyar Najeriya ya man tsokaci. saboda ita dai harkar nan gabaki ɗayanta harka ce ta kasuwa shi kuma ɗan kasuwa kowa yana da irin nasa sirrin da ike amfani da shi wajen samun kasuwa wani za ka same shi yana da rangwame wani za ka same shi shi kuma yana da ƙwararru wajen sanin makamar kalamai da za su yi amfani da shi wajen tallata batutuwa ya danganta wani irin batu ne ko ba haka ba wani za ka same shi ku yaɗa magana tasa tana da dogon zango fiye da kowa duk inda ba ka tsammani za a bi shi mm. to da yawa daga ciki wannan batutuwan su suke bambantawa wani za ka same da sauki bayan sauki kuma yana da dogon zango wani kuma za ka same shi wajen tsara batutuwa ɗin ma da kalamai masu jan hankali sai ka ga ya yi fice ya fi ragowar mm. saboda haka ta nan ne ake tsira ake tsere kuma ba da gudu ba da sassa ba saboda kurin wannan batutuwa din shi gogol nan da yake gani ai ba a lokaci ya kaɗai ya zo yi wannan shuhurar ba ya daɗe yana yi kuma daɗewar da yi ba wai da ka yi daɗewar ba yana dubayya da sauran masu yin irin yanayin aikin ta ina suke yaya suke yi shi kuma ya ɗau lokaci ya nazari kwarai-kwarai da gaske bisa wannan nazarin da yi kuma ya fito da batutuwa wanda za su yi kau. su tsere wa sauran abokansu. To kai a ganin ka kenan babu wani dalilin cin Google tara da kasashen na turai suka yi kenan. To kafin shi maganar cin tara hanyoyi ne guda biyu. Wata tarar za ka kulumboto ne abokan hulɗarsa ne za su je su yi masa wasu kulle-kulle don ya musu kau. a zo da magana tara kuma cin tara da za a yi ina da karfin da zai iya biya kuma wannan ba shi zai kasara shi ba don zaran ya kasara shi ma sai dai da ba shi dama kwarai kwarai da gaske kenan dai kana ganin kamfanin google ya fi karfin kasashen turai su yi masa jifar tsintacciyar mage kenan ai ai zai wahala kuma ba tsintacciyar mage ba ce ai google saboda a ciki aka zo aka sami. kuma da ka duk mutumin da ka ka sami cikin abu kuma ya zamanto da gaske yake ba da wasa ba kuma kullum cikin nazari yake na yadda zai bunƙasa ya ƙara ƙarfafa wannan abu haka zai wahala ka shi zai wahala ka ce ka kai shi kasa nan da nan cikin sauƙi kuma duk taron dangin da za a yi masa ina gaya maka ba sauƙi ba ne a kai google ƙasa wajen maganan tallace-tallace da kuma samun tallace tallace ma daga kamfaninnuka. Za iya cewa wannan ya faru ne karkashin saɓanin da ake da shi ta fuskar kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen Turai. kuma ma ba a gani ba ma muna gaya maka sai nan gaba dan a shirye suke za su mallake ma kamfanika da dama wanda sun riga sun gada sai sun saddakar kuma wasu su din da kamfanikan america din ne shi me yasa Google ya samu tasirin ta fuskar da ya shafi sadarwa a duniya wato na farko dai kamar da na gaya maka kullum suna batutuwan ba sa sauke suna nan da masu yin nazari kowane bangare kowace shiya ta harkar sadarwa suna da ƙwararru wanda suke nazari a kai yadda za su ƙara bunƙasa su ƙara ƙarfafa wannan ɓangaren shi ta suke bincin kawai ba a zaune suke ba kullum abin da suke suna nazari ina muka taso a ina muke ina kuma za mu ƙara ta? kullum suna cikin wannan nazari shi za wa ɗan bindiga da dama ai sai sun ji da gaske za su ga bayan amma gaskiya ba abu ne mai sauki ba to madalla yanzu kuma sai ƙasar Cote d'Ivoire inda a ranar Juma'a rundunar samar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta naɗa yanko matsanta ta fice daga ƙasar cote d'ivoire bayan share tsawon shekaru goma sha uku na aikin wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa da ke yankin yammacin afirka da ta faɗa rikicin siyasa da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane sama da dubu biyu to domin jin irin rawar da wannan runduna ta majalisar ɗinkin duniya ta taka wajen aikin samar da zaman lafiya a wannan ƙasa ne abdullahi isa ya nemi cin ta bakin adamu zakari masani siyasar ƙasashen nahiyar afirka Afirka ta Yamma ga dai yadda firarsu ta kasance. Eh, idan za a kalli abin a nazarci za a iya cewa gaskiya eh, ta taka rawa ta wani bangare domin aka yi la'akari a lokacin da wannan rundunar ta fara aiki a kasar ta kogi ba eh, a wannan zuwa ne daidai lokacin da ake cike rikici na siyasa tsakanin bangare biyu bangaren shugaban kasa mai barin garusa da tsoron babu da kuma bangaren kasan fatara to a lokacin ne su wannan rundunar su kasance a kasar ta kogi ba ita su shiga tsakani kuma ake ganin cewa sun taka rawa wajen kwantar da wato guguwar cikin da ta kunnu kai a wannan kasar. Su janye su daga kasar bai ba wasan ba abun mamaki ba ne. Domin kuwa ana ganin ana cikin wani lokaci da kasashen duniya suke fama da rikice-rikice saman da kasashen Afirka. Eh, idan ba manta ba daga cikin kasashen da ke fuskantar matsala akwai kasashe na yammacin afirka amma waɗansu daga cikin suka kafa wata runduna eh, ƙarshen wannan kungiyar ta resistance tsawon shekaru sha uku da kasance wannan runduna a ƙasar ta Cote A za a iya cewa yanzu haka kasashen Afirka nan gaba ga irin wannan rawa da wannan runduna ta taka ko ƙasar ta Cote d'Ivoire rundunar ta musamman sun samu horo da ya dace domin tabbatar da tsaro bayan ficewar wannan runduna ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Eh, an ce sun samu wuri ko kuma a ce ba samu wuri kasan wato sun na kasashen afirka wani akwai suna fuskantar matsaloli ke suna kuka da rashin kayayyakin aiki duk da ko da a samu idan samu horon idan babu kayan aiki na ayyukan ba a yi bane idan za a ba su horo kuma a mallaka musu kayan aiki ba za su taka rawa sosai wajen kawo kwanciyar hankali a kasashen suna na afirka wannan rundunar ba wani abu bane idan matsalolin sun samu horo samu kayan aiki wanda za su iya kaɗista don tsare lahiyar al'umma. Aishatu Min Daudu wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Cote d'Ivoire ta bayyana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da dafa da ma taimakawa ƙasar Cote d'Ivoire na ganin sun fitar da ƙasar daga cikin ƙangi musamman ma ta hanyar gudanar da shari'a kamar yadda yake a hukumce. Ya kake kallon wannan kira? Eh, to haka ne idan za a ci gaba da dafa wa kwata-kwata ɗin ba shi da fa'ida domin tana yi wa a janye kwata-kwata ya iya haddasa wata illa amma idan za a ciki ana bin sau da kawa da kuma tallafawa to abu ne mai kyau ga ita kasar ta Cote ba to kuma idan aka yi la'akari baya-bayan nan an dan samu rikin fahimtar juna tsakanin bangaren wato wa'yansu 'yan tawaye wa'yanda suka dafa wajen ganin cewa wato gaba alatan watara da kici yanzu ya zo a kan karga mulki wanda a can baya suka da kai baya da cewa akwai wasu kuɗaɗe da aka yi musu alƙawarin za a ba su a bada ba ina ta ga idan majalisar ɗinkin duniya za ta tsaya ta ji saurin kafa su kuma wato sa ido akan yadda alhamsu ke ta a din ina ganin cewa abubuwan za su daidaita samu kwanciyar hankali wanda zai dawoma. Mun sake dawowa. Baya ga tarayyar Najeriya, ƙasar Sudan ta kudu, Somalia da Yemen, matsalar ƙarancin abinci da ke ci gaba da shafar yankunan duniya da dama ta shafi ƙasar Ethiopia yanzu haka, inda ƙungiyar likitocin nan mai zaman kanta ta duniya Medicine Sans Frontier, MSF a takaice, ta yekuwar matsalar a ƙasar Ethiopia. To domin sanin abin da ke hana magance matsalar karancin abinci a nahiyar Afirka. Na tattauna da Alhaji Muhammadu Magaji, sakataren ƙungiyar manoma ta tarayyar Najeriya ga kuma yadda firanmu ta kasance. Magance wannan matsaloli ba sabon abu bane ko ba abu ne wanda ba faɗi ba an faɗi daga shekaru ashirin talatin ake nanatawa ake nanatawa har zuwa yanzu matsalolin manoma an san su amma dai babu ba wai a ɗauki abinci ana sai ana kai mutane a ce an kai musu tallafi ko an ba su kyauta ko an ba su farashi mai rahusa ba shine magani abun ba magani abun mutane su noma abun da za su ci da kansu da kansu har su kai wata ƙasa to yin wannan kuwa gwamnati ne kawai za ta iya dafa wasu waannan manoma to saboda haka idan aka tallafa wa waɗannan manoman kama abin da muke faɗi har muna jin kunyar nanatawa ma domin an faɗi an faɗi an faɗi in ka taimaka musu da kayan gona a lokacin da ya kamata a cikin farashin da ya dace sannan ka taimake su da iri ingantacce ka sa musu duk abin da ya kamata da tsaftoci da sauransu to ina tabbatar maka in kai manoman Najeriya wannan duk abin da ake nema na noma na abinci za su da shi domin muna da manoma kashi a Najeriya. Na farko akwai kashin da noma ganin dama ne a gare su sun ga dama su yi in sun ga dama ba za su yi noma ba. Akwai na biyu wanda ya kama su wajibi ko sun dauke shi a matsayin kasuwanci za su noma mai dan yawa sa'annan kuma za su sayar a lokacin da ya musu farashin da suke so. Na uku wannan su suka fi wahala ko ke ci da kasa su ne ƙananan manoma waɗanda a dole suke yin noma ba wai a san su ne a dole suke yi shine cin su shine shan su shine duk hidiman da ake yi. To amma bakin ciki su ne na ƙarshe ko su ne wanda ba su samun taimako ko su ne waɗanda suke ci da ƙasan ba wasu mutane daban ba. To saboda haka idan aka tallafa wa wayannan manoman kama abin da muke faɗi har muna jin kunyan nanatawa ma domin an faɗi an faɗi an faɗi in ka taimaka musu da kayan gona a lokacin da ya kamata a cikin farashin da ya dace sannan ka taimake su da iri ingantacce ka sa musu duk abin da ya kamata da tsaftoci da sauransu Najeriya wannan duk abin da ake nema na noma na abinci za su da shi. Yanzu akwai bashin noma da ake ta magana na bankin manoma da sauran na babban bankin Najeriya. Kullum in babban banki suka yi magana sai a je a yi ta wahala a tsara abubuwa karshe sai su da wata doka guda ɗaya wadda za ta hana manoman samu. Ga eh. bankin manoma sun tube suna so su taimaki manoma sun duk abin da ya kamata manoma sun ba da haɗin kai ma bankin manoma to bankin agriculture karshe sai sun tulbanta zo ta taka ka kawo wani sharadi wanda kawai baya ciki da zo a ce bai yiwu ba. To ana ganin cewa kamar kasashen Afirka ba sa ɗaukar darasi. To wannan matsala kamar guguwa ce ta ratsa Najeriya ta zo Somalia ta zo Sudan ta kudu yanzu yau ga ta a ƙasar Ethiopia. Ai Salisu abin da nake faɗa maka abin da ke faruwa Najeriya shi ke faruwa dukkan kasashen nan. Sa in ka magance na Najeriya ka yi maganin kashi 60 na wannan yunwa. To madalla. Da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.